Adawa muke magana a cikin shirin madubin kabara.
Sunana Dr. Fajimaina ni yan Nijar ce daga birnin da magaram wanda ake cima da Zandayar kuma yanzu ina aiki a NASA a nan Amurka.
Kina nasa wato hukumar sama jannatin Amurka kenan sararin samaniya.
Haka ba.
Assalamu alaikum.
Alaikum salam.
Adawa muke magana a cikin shirin madubin kabara.
Sunana Dr. Fajimaina ni yan Nijar ce daga birnin da magaram wanda ake cima da Zandayar kuma yanzu ina aiki a NASA a nan Amurka.
Kina nasa wato hukumar sama jannatin Amurka kenan sararin samaniya.
Haka ba.
To yana ɗaya daga cikin abin da ya sa muka nemo ki saboda wannan shirin na madubin kabar yawanci muna magana ne akan abin da ya shafi kasashenmu na afirka masu tasowa da kuma yadda kila wasu suke kallon kila 'yan afirka kila ko muci ma zaune ne ko ko a'a ba mu da kwararru to shi sa muke zakulo irin ku saboda duniya ta sani da farko kafin mu je ga yadda aka yi kika zo hukumar sararin samaniya a nan amurka na riga na san cewa Nijar aka haife ki wace shekara aka haife ki za mu iya sani
Shekara na 29 yanzu.
29 to kin ga ɗaya daga cikin bugu da ƙarin kenan na dole a kan kula da ke. Daga wani gida kika fito za ki iya ba mu kaɗan daga cikin tarihin inda kika taso misali iyaye da ‘yan uwa kaɗan?
A da magaram abin da magaram da ake kima zandaren garanci na aka aihe ni kuma na girma tare da iyaye na iyaye na kanuri ne a su daga borno nigeria zuwa difa a niger amma su daga borno daga borno baba na dan daga borno ya barbariya ce barbariya ce ni barbariya ce amma mamata barbara ce ta niger a nan da magaram muka zamna tare da gakina tare da ɗan gidan a nan na girma a nan ne lakol har na ida high school kina a nan da magaram bancin da na ida ne lokacin da ne da magaram lokacin da lokacin da nake lakwal a can babu jami'a a da magaram kina ya kamata ka aje kasashen waje ko ko aje capital kin ko ko aje kasashen waje ko wato sai ka je ko babban birnin Nijar ko kuma ka fita waje ko ka ka je kasashen waje eh amma yanzu mun samu jami'a a da magaram kina mun ci yanzu akwai a lokacin da na ida yanzu ya kai shekara goma sha biyu kenan ko goma sha uku Kisa kika tafi jami'ar Fez da ke Morocco?
Ya, to daga can ne da na ida to lokacin nan an ka ida kana iya neman inda zaka tafi ka tambayi gwamnati gwamnati tana taimaka ma matasa su samu su tafi kasashen waje su karatu. To shi ne na samu wannan halin da tahiya can garbin na Morocco.
Me kika karanta a digirin ki na farko a can?
A can na of science.
Me kenan ake yi a cikin shi?
ilimin ƙasa ilimin abin da ya shahi aruf da da komi da komi na shi ne a can.
To da kika gama na ga kamar kin je wata jami'ar kuma a irin dan nawa binciken da na ne na ga kin je akwai wani kaman kaman ko kin karanta harkar da ta shafi ruwa ne ko yaya ne a wata jami'a daban.
Haka ha eh.
Strasbourg ne ko?
Eh a nan a birnin Faransa. To da na iya karatu na a Maroko shekara uku ce ne a Maroko kuma gwamnati shekara uku ne suka tura ni in yi a Maroko in samu to da na iya wannan karatu kuma ina neman ƙara karatu. Da man can da ma da nake so in yi aikin ilimin ruwa nake so karatun ruwa nake so in yi dan saboda daga da magaram na hoto kuma a Zandar akwai matsaloli sosai abin da ya shahi ruwa bamu da ruwa sosai kuma mutane suna shan wahala sosai musamman ma matasa mutuwar matasa ba su samu su tafi lakol don saboda ba su da dama ya kamata su samu ruwa su kawo gidansu ruwa kina wannan matsalar na ruwa shi ne damar su ya fahimce ki wato in kika ce lakol kina nufin makaranta makaranta wato idan sai an je makaranta an dawo sannan a je ɗiban ruwa to yana daga cikin abin da yasa kake tunanin bari ki karanta haka eh musamman ma ƴan mata ƴan mata su ne suke tiya su nemo ruwa rugayon lokaci wani lokaci karhe biyu an muka san karhe biyu a garin mu kai akwai rana sosai akwai zafi to lokacin na mata na suke tahiya neman ruwa to matsalar nan yake sa su basu iya samu su taimaka makaranta kenan makarantar ko ta islamiyya ce ko ta boko ne dukkan su dai akwai matsaloli a nan ina tunda masu makarantar mu na islamiyya da muke tafiya don saboda muna taya makarantar boko daga monday zuwa kwana biyar ko to weekend haka musamman kwaye na su sun sa ya kamata mu zanka tafiya makarantar islamiyya kenan kwana biyu zuwa kwana biyu da rabi a sati muna taya makarantar islamiyya to in muka zo nan makarantar islamiyya nan lokacin wani awon basu da kuɗi sosai kuma basu da ruwa kenan aka zo makarantar wanda basu da kuɗi sosai ko wanda basu da kuɗin su fama malam wani lokaci su ne suke taya su nemo ruwa sai zama su karatun da a makaranta hedi kenan wannan matsalar na ruwa a damagaran ba matsala ba matsalar ruwa kaɗai ba ne akwai matsaloli sosai da suke amma ruwa yana da muhimmanci ruwa kan shi ma yana da muhimmanci mun san sai ruwa a babban abu ne in ba da ruwa ba mu san bai na zan mu zama to shine yasa ni na na ce zan zan yi zan je yin karatun ruwa to muka diba kamar ruwa yana cikin karfikin mu ko yana cikin kasan mu kenan dai shi na fara tafiya can a ƙasar Morocco na koyi duka ruwa da ƙasashe da komi to daga nan da na ida shekara na uku sai na tafi France don saboda in yi shekara biyu a can to a can sai na ce to na ruwan ne ya kamata in yi aiki kamar digiri na biyu kenan eh digiri na na biyu kenan digiri na na biyu sai na yi aiki karatun ruwa nan da na yi da shekara biyun kuma lokacin da nake cewa ilimi ba idawa yake yi kuma karatun ma ba idawa yake yi kenan sai na ƙara neman kuma wani karatun da zan ci gaba hannun shi na samu PhD kina.
A ina kika PhD na ga kamar kin dan zo kamar ko California ne? Menene kika yi?
To a France ne dan shi ta fara na yi shekara biyu in samu second degree kina degree kina na biyu kuma a wabancin shi na ƙara shekara uku don saboda in samu PhD ko da ake cima doctora a French. To nan da na yi da aikin nan sai malamai na suke ce mini kyau ina iya tafiya wani wasu kasashe kuma ga ga ilimi in gani kaka suke yi ruwa aka ce ruwa ruwa a kowane kasashe akwai ruwa ko ana neman ruwa a duniya ko muna amurka ne mun ana france ne ko kuma a jar duka ne ruwan muke nema to sai nan suka ce mini ina ina iya tafiya wani wajen in ga su ma kaka suke ilimin kuma wani irin matsaloli gare su a can kenan daga nan daga nan france ne ta italiya to nan na shekara guda da wata biyu nan na yi aiki a nan birnin milan a nan to daga nan kuma jami'a wata wannan ko politikano ne ko menene ne ko politikano politecnico oh politecnico politecnico a a wanga italiya a milan a milan na zamna a nan na zamna ne karatun ruwa bancin shi nan kuma sai lokacin da na fara neman zuwa amurka don saboda muka aka diba amurka ma suna buƙatar ruwa musamman ma aka diba california california matsalolin ruwa gare su mai dama ko california da lokacin da nake bincike a saman kan kasar sai na gane da akwai su suna kama da abin da gare mu a da magara saboda yanayin kasar saboda yanayin ƙasa bisu da ruwa kuma da magaram a da a ita ce babban birnin Nijar. Sai aka maida shi Niamey don saboda da magaram matsalolin ruwa da ita suka ce irin wannan ƙasa ba su wata iya samun tashi don saboda babu ruwa in babu ruwa mun san da ba ma ci gaba ƙasar ba ta ci gaba ba. To haka haka zalika aka ce California ba ta iya ci gaba don saboda ƙasar tana da matsalolin ruwa. To yanzu aka diba California inda suke ai gaskiya ko yanayin yanayin rana da zafi da waye nan ka eh duka rashin bas dusar kankar da ake mana anan kamar jihar Virginia da nan su DC kin ga can da wuya su ganta da wuya su gane ta yanzu suna can nisa sun yi abu kala abu sosai ma sun ci gaba to lokacin ne ce to akwai gaskiya akwai akwai akwai wanga zan koyi abu sosai in na zo nan California ne aiki ruwa a babban birnin California. Kuma nan ma suna da san da computer a can sun ci gaba a wannan ilimin kuma zan yi aiki da shi. To don shi sa daga nan aiki ta na barla Italiya na zo California na fara aiki. To daga nan da na fara aiki a California na zo na zo daman duk karatu na a French ne shi lokacin ne na fara aiki a English.
shi ne dama in ce ai na ga kamar ku kuma can duk faransanci ake ya ake ake kai kike cikin turanci faransanci muke yi amma yanzu mun san da har na samu PhD na kenan shekara takwas bancin da na yi da makaranta a da magaran duka a faranci ne na yi shi a faransa na Asia amma ana so yanzu mutum ya gaje shi ga kasashen duniya da dama yana so kai kai aiki a can ai mun san da French bayya bayya ba ka sai an gama da Ingilishi a sai to lokacin ne da bayan shekara takwas kenan da na bar Niger na fara koyan ma a nan Niger ana koya mana ana mana su amma ba sosai ba haka nan kawai dai an ci awa ɗaya dai a sati awa ɗaya dai a rana ko ko awa biyar a sati kuma kawai dai ana koya mana eh dan kaɗan dai mutum dai samu ya san abin da mutum yake faɗi amma dai daga nan mutum ya san yadda zai yi magana a Ingilishi dole sai an yi karatu sosai to nan ina a Faransa na fara karatun nan na fara koya Ingilishi na fara karanta librori na fara kallon su wani film su wani duka sauransu a english haka da koyi english dan saboda na san da wannan ilimin da nake so dole sai a sai na koyi english ina nufin ki ce mana wato ko ka girman zaka koya komi ko ka yi girma zaka koya kenan a a dama mana ai dama ba a ba a wasa ba a wasa koyo ba a wasa koyo haka nan ne wanga yanzu ilimin kimiyya zan ma dan saboda ina cikin kimiyya ko na san da kullun kullun koyo nake yi koyo nake yi ban iya cewa na san abin komi yanzu da na sani ko ma yanzu ina cikin ruwa na sani na ina da PhD kuma shekara hudu da na samu PhD na ta karatu amma dai akwai abu sosai a duniya da ya kamata in koya kenan haka koyi English haka na jo na koyi Italian da yaren Italiya shi na san kina jin yaren Italiya eh to dan zauna da na zauna can Milan kuma ya ce to ya kamata kuma a sasanta da mutanen da kake zamna tare da su a gane
ka ji kallon kallo
ka ashe ba saman me ake hudi ko to yare nawa kike ji kenan yanzu Uh, ina jin Hausa da French da English da Italian kuma um, Arabic kaɗan kaɗan.
Eh, to bari mu ɗan dawo kaɗan. kin yi digiri na ɗaya kin yi na biyu kin yi na uku sannan daga arewacin najeriya kika fito a yadda muka san arewacin arewacin nijar ko in ce daga afirka da ya shafi wannan afirka ta yamma din nan ko najeriya ko nijar ko ina mata suna fuskantar manyan matsaloli a misali in aka ce za su yi karatu ya aka yi kin samu wata matsala irin da kina karatun a daga firamare sakandare harki jami'a din saboda kila a dinga cewa wannan yan budurwa ta ki aure
haka fa haka ne mutanen mu haka suke suka suke sawa sai a ce mace ita a cikin kasashen mu an san da ake ganin mace an san da ana ana so mutum ya je samu dan ilimin amma dai kai yayi yawa a dai iya rubutu da karatu haka suke cewa a dan dan same shi dai abin da zai sa mutum ya san ya iya ya iya rubuta sunan shi ya iya gane wani abu kuma ya iya sawa abin da yake abin da yake ci amma da na girma ma dama uwaye na sun sa min in yi karatu sosai kenan wannan gaskiya dama ce din samu daga uwaye na da su su suke kama mini su suka sa min sun yi karatun ne suka san dadin sa to mama ta ta ta lakwal ta ta lakwal har ta shi kasar faransa ta yi lakwal baba na bai taɓa ta yi ba lakwal amma ya yi aiki sosai a Niger to duk da dannuwa babana bai taɓa tafiya ba lokal bai yi ba makaranta ya san ya san da abin kirki ne shi yake yake kama mu shi yasa na je na ƙara digiri na na uku da nake faransa ya kamata mu yi karatu to bane da wajen uwaye na bane da matsaloli da suke sa ni su ce mini a ya kamata in yi aure ya kamata in yi kaza ya kamata in yi kaza duk dai abin da na samu na ce musu to ni ma ina ɗaukar lokaci in kwatanta musu saboda mun san uwaye suna can uwaye na suna can a zandar a Niger ne ko ina na Amurka abin ba ɗaya bane ba yanda muke ganin abu ba ɗaya bane ba amma ya kamata mu koma mu musu mu kwatanta musu gashi na abin da muke so mu karatun da muke so mu ga aikin da muke so mu aikin ga yana da yana da mahimmanci sosai zan mu taimaka ma mutane aka kwatanta musu su ma suna ganiya Eh, amma kuma za ki ga cewa wasu suna cewa mata in aka ba su dama su yi karatu ba sa gaban iyaye maimakon karatun sai a shiga wasu shashanci haka wasu suke gani yana ɗaya daga cikin abin da yasa sai a ce ai ba za a ban mace ta tafi karatu ba.
Haka ne. yarda da wannan da ake faɗa?
Ban yarda ba. Na ga abin da yasa ni da na samu shekara ta goma sha shida lokacin da na ida. idan ida makaranta a da magana zan tafi ina yin shekara goma sha bakwai na bar jamhuriyar Nijar, Nijar kin ƙasar gaba ima na dai Morocco. Amma in aka ba ma mutum tarbiyya, ya san iyaka tarbiyyar da ka bata, tarbiyyar ta kirki ce. Ko ina mace ta tahi, ko ina ta tahi, ba ta mance ba tarbiyyar ta, ba ta mance ba da ina ta hutu, ba ta mance su ba su tarbiyya in suna son su ba su su ba su tarbiyya, ka ba ma iyaka tarbiyya, don saboda koma mutum ba abin ba shekara ba ne ba. Ni na yi da lakwalki na yi da makaranta ta tun da wuri shekara biyu kafin shekarar mutane. Amma tarbiyyar da aka bani ya sa da da na huta kasashen wajen bukane na dukansu sun hini shekaru alilan ma shekara biyu dukansu suka hini amma tarbiyyar da aka bani yasa na iya zama tare da su kina abin ba shekaru bane ba ba kuma mace bace ba ko ma aka doka namiji in ba a bashi tarbiyyar kwarai ya bar gidan uwayen shi ya zama ya shiga yin lalata ko ya shiga yin abin da bisa kina sai ka ba ma iyaka tarbiyya ta kirki kuma a kakanta abin da muka samu addinin mu na kirki ne tarbiyyar mu ta kirki ce in mutumin ya sani ko ina ya tafi zai zama eh amma ya ake ya ake to misali nasa da kika taho zan dawo kan labarin yanayin rayuwa inda aka taso din amma ya aka kika samu jan wani kila yana ya kusa jiya aka kika samu aiki a hukumar sararin samaniya ta nasa da take nan amurka tana da matukar mahimmanci a kasar nan ba dan kadan ba suke harba kumban nan zuwa duniyar wata suke wane ne to naga kina goddard space flight center ko me kike yi kin karanta harkar ruwa kin san harkar tsandaurin kasa wato abin da ya shafi kila ko wani fari ko wani abu ya aka to nasa suna da ruwa ne ko yaya
to nasa abin da yake yake duka duniya duka duniya abin da yake yake faruwa a cikin duniya shine abin su shine suke masu su gani ai ce duka duniya abin da ya kai zuwa ga rana ma ga wata da kasar da muke ciki duka a akali ba shine suke so to shi kuma ruwa ai cikin kasar mu yake nan nan tare ciki yake shine nasa nasa in suka tura duka abin da suke tura sama satellite da suke tura sama shi yana yana kamar yanzu a ce musamman in ana ruwa a da magaram kamar ruwan sama kamar ruwan sama da ake yi a da magaram suna da satellite da suke ke ce musu ana ruwa da kaza kuma nawa ne ruwa kuma nawa ne na haɗin ake ruwan ruwan awa ƙarfinsa ƙarfinsa duka da daɗewarsa kuma aka diba ma ana zahi a da magaram ya ce mun ana zahi ko kuma duka muna da labarin nan aka ce yanzu kamar a da magaram ko a jamhuriyar Nijar akwai hatsi ya taso irin wannan ma ana gani daga sama ana kamar da muke ganin wata daga sama ko ganin rana daga sama tura haka suke kallo to kenan irin wannan wannan labaran da muke samu shine ke samu na gane a kakaruwa yake a duniya kuma kakaruwa ke tahiya kamar yanzu aka ɗewa wani kogi da wani sauransu kakane ruwan yake tahiya in ruwan sama ya zo kaka zai tahi ya ce ya samu cikin liver ya tahi ya tafi ya tafi kasa kenan wannan labarin shi yasa nasa nasa mutane suna ganin suna tura amma duk abin da shahi kasan mu ne da duniya da rana da wata shi ne suke suke gane to yanzu ke a wani bangare mu kike musu takamaimai to ni yanzu ina gane ruwa din da daman wanga na ruwa ne kenan ina aiki da duka satellite da suke suke tura sama su san ana ruwa a wani gari su san ana zagi su san koko in wani irin wani irin itatuwa ne gare su don saboda ka ɗauka kamar wani hatsi a daba garam mun san da wata uku ne ake da shi bancin shi babu hatsin da komi da komi kenan duka wannan information kin da nake samu su ne nake duka sai in gane ruwa kaka yake kuma yanzu muna cikin wanga da ake ce ma climate change kenan ko yawancin mu duniyar mu tana tana tana ta canzawa zafi ga ga sauyin yanayi da muke mun san da yanzu zahi yana ta karuwa ko da ko kasashen turai zahi ya karu ko nan yanzu ga su winter ta zo amma kin ga kin muna nan area ɗaya da ke ga DC wuraren DC da nan zaki ga duka sanyin gashi kankara har yanzu sai eh kankara har yanzu babu ita babu ita kuma mun san yanzu muka diba nan da shekara 30 nan da shekara 50 abin kara rikici a tsaye to akwai wani abu da ce miki wani me kuke yi in kuka gano duk information ko bayanan nan duk me kuke yi da su me amfanin shi to yanzu muka gane abun shi dama kamar ai sai mu ce eh in ci duniya kamar mutum ne ko yanzu in kamar aka ɗauki mutum in ka san mutum ka san yanzu mutum in ka mare shi ko kaka mutum zai yi sosai zai yi kaka mutum zai yi zai ɗauki abin kenan in in muka gane duniya in muka gane kakaruwa yake yanzu a cikin duniya muna muna amfani da duka satellite din da suke cikin duniya mu gane kakaruwa yake kenan yanzu mun san da in lokacin da duniya ta zama zahi ya karu mun san ruwan kaka zai yi kaka zai canza kenan sai mu gane ruwan namu zai canza haka kenan kaka zan mu samu ruwa za a ce a ce mun gaman koyi ko ko sauransu ko kuma buma samu ruwa a nan kusan to kenan sai mu nema ruwan ina ne zai tafi in ina ne zai tafi sai mu je mu samo shi mu ce to yanzu ya kamata mu canza ya anne a mu yadda muke yadda muke samun ruwan ga kaka zan mu je mu samo shi a nan sa muke gane yanzu abin da yake faruwa yanzu mu gane shi da kyawun abin da yake faruwa don saboda gobe
to yanzu za ki ga cewa a kasashen afirka wani dan koma baya kaɗan cikin labarin rayuwa yadda kika taso wannan karatu karatun da kika yi abu ne da ga mai kallon mu da sauraro saboda akan ga mu ta YouTube, Facebook da kuma sauraron mu misali a podcast haka. Wasu za su tunanin cewa a'a to wannan karatu fa harka ce ta kuɗi. Shin babanki irin maloniyan nan ne a Tun da za a ce ya aka ya ta iya ɗauka ta tafi can ta duk da yake kin ce an ba da tallafi kin tafi to ya aka kika iya dasawa ba ɗaya bayan ɗaya.
To shi ne nake dawowa kuma nake gaya wa mutane. Uwa yana ba su biya mini ba jami'a. tun ka shekara takwas ne ina karatu. Wani na bisa biya mini ba jami'a. Wani ya kamata a gaya ma mutane.
Iyaye ba su biya miki ba.
Su biya mini ba.
Ni isa.
Gwamnati take ta taimake ni.
Gwamnatin Nijar?
Gwamnatin Nijar. To gwamnatin Nijar suna da suna wata cooperation tare da wani wata ƙasa don saboda mun san a Nijar ba a Afirka sosai ma ban mu da wa'insu karatu wa'insu kimiyyar da muke so mu yi babu shi. Idan su suke samunwa su yi corporation da wani sauran kasashe sai su ce to sai mu tura wangakinmu ɗaliban mu can su je su gane su je su karatu. To haka nan ne na samu ne da na ida makaranta ta a da magaram ya kamata in tafi gwamnati ta kama mini. Kuma daga nan ma Morocco gwamnati ta sake kama mini na samu ko na yin shekara biyu kuma da nake can shekara biyun lokacin da nan gwamnatin a kasar jamhuriyar faransa su suka kama mini na samu shekara ana uku kenan shekara uku na ida na takwas kenan ya kamata ka sani akwai irin wanga abubuwa wata rana mutane ba su sani ba mutane sai a gani da tahiya kasa to ma kike yi koko su ne suke kila kila ta bature are you a good student irin kai kina tafiya sosai irin za su ce wannan kai wannan kokari ba za mu bata ba koko a'a ke ce ke so kai yanda nake da kokari ko yaya ne bari in nema ya abin da ya mana ya kamata mutum ya nema dan saboda mutum yana iya gani a mai good student amma ina cikin waje na ba wanda ya san da ni I am good student kinan wa zai san wa zai san da kai balanta ma ya taimaka maka kinan akwai karatun da mutum da zai yi karatun ne shine sosai like 90% karatun ka zakai amma akwai wani bangare da ya kamata mutum ya je nema Tun da aka ji ba, ga jami'a tsada gare su sosai, ba kowa ba ke iya samun wani su biya mishi ta hiya jami'a kuma banci ma jami'an kudin jami'a da za a biya akwai kudin zama cikin gari. Akwai kashiya da wani abinci da komi mun san kasashen waje turai duka tsada gare su kwarai uwa da su. Gashi nan mutum sai ya gama jami'a sai ke ji an ce ana bin shi dala dubu ɗari da hamsin ko dubu.
Kuma aka diba ƙasa kuɗin ba iri ɗaya bane ba da kasashen. Miliyoyi ne a can gida.
A gida gaskiya miliyoyi ne. Albashin mutum shekara nawa. A iya ba. Kina ya kamata mu mu ce kuma mu mutum ya sana neman ilimin ilimin da ke so. Ya kamata in ji in samu in samu mutane.
Yanzu idan wata budurwa daga Nijar da take da kokarin yin karatu take kallon Faji Maina a matsayin zan zama irin ta. Idan ta ce, Faji ki bani shawara, yaya zan yi in san irin waɗannan tallafin? Ina za ta shiga ta nema misali ya ce, to ni kila ban san inda zan je in nemi wannan tallafin da kike magana.
To akwai ministori na na gwamnati da suke nan, kuma lokacin da na san da lokacin da da da muka yi na shekara goma shekara ke da shekara goma sha uku shekara goma sha biyar da kansa a Nijar ba a sani ba. amma yanzu akwai akwai internet muna da facebook muna da whatsapp kuma na san yanzu na gani mutane abu ya fara canzawa lokacin aka buɗe gwamnati tana neman mutane mutane ana ana samu ana ana ana ana shirin ana rabawa ana ana ana faɗin gashi na ana neman mutane kina kamata mutum ya nemi ya nemi ya nemi information kamar ko su musamman ga zamanin internet din nan da kike magana ga zamanin internet kuma ba ma na gwamnati ba ni dai yawan gakin gwamnati ne zan yi. amma yanzu lokacin dan saboda lokacin na ban sani ba da ko kasashen waje amma yanzu a internet in mutum yana ɗaukan lokaci kamar mutane suna ɓata lokaci suna ta whatsapp kin suna ta social media mm, ita shiga social media ana shiga ana huta don a kalli ana iya kallon ana iya using kin social media a nemi wannan wa zai taimaka mina son yi karatu akwai su sosai kamar yanzu akwai wanda kafin ke na yi hira da wani kwararren likita a nan da yake bincike akan harkar me yake haifar da cututtuka musamman su kansa din nan da ke sarki abba yana northwestern university a chicago shi ma abin da ya magana shine ne gwamnatin kano ta mai alkawarin bashi tallafin karatu amma daga baya sai ya samu tallafin karatu daga waje kuma irin wannan neman yayi kuma ya samu har ya taho karshe yana nan amurka yana cikin manyan masu binciken kansa to kenan yadda kuke gaya mana shine idan suka yi amfani da damar su suka bincika za su samu duk suka bincika za su samu mutum ya karatu karatun ya kamata a yi shi amma babu bincike babu neman babu neman information babu neman labari kuma ci gaba don saboda ba wanda zai je ya samu mutane da yawa suke da ilimi a cikin duniya ko kenan ya kamata mutum ya samu ya je ya ce to ni daban nake da sauransu a samu a samu a taimaka ma mutane.
Da kika taso a gida ku nawa ne yaya?
A mu mata yawan ga iyanta shida.
Shida. a cikin ku dukan ku kun yi karatu ko ku ce kika samu dama?
Duka mu mun yi karatu, duka matan gidan mu sun yi karatu.
Eh ku nawa ne mata?
Mata mu hudu ne.
Maza biyu?
maza biyu.
Eh, to, kuma baba na mai na da sauran sauran sauran. Yanzu akwai wasu a ƙasa da ke tasowa ke.
Eh, akwai.
Idan kika yi maganan karatu da ‘yan uwa da abokan arziki yanzu za a yi ta kallon ki a matsayin cewa kin kai kololuwa a nasara misali. Kowa ya ci ladan kuturu fajima na an ce sai ya masa aski. Nijar kin ce ta taimake ki, ta yaya za ki taimaki gida? Kila wani yana nan ɗan Nijar ya cewa ta kaka za ki taimaka
ina ina daman taimakon Nijar dole ne dole ne da saboda Nijar ta taso Nijar a Nijar ne makaranta kuma yadda ne ce ta yi a kasashen waje ma don saboda Nijar ba ta yi kasashen waje don saboda Nijar ta tura ni Maroko don saboda Nijar ba ta yi Faransa ne karatu to kina kuma ni yan Nijar ce a nan girma kuma daman karatun wanda nake so in yi don saboda kasa ta nake so in yi kina yanzu da nake Amurka da na gane matsaloli kamar aka diba matsalolin wajen tarbiya wajen ilimi a Nijar muna da matsaloli sosai musamman abin da ya shafi mata mata bisa tafiya tafiya makaranta muna da wannan matsalolin kenan ina ina nema ina ina aiki saman kan shi duk lokacin da na samu dama amma mata magana taimaka ma mata ina yin shi daga nan ga Amurka musamman ma yanzu da lokacin da muna covid ko ta zo ba daga daga nisa covid-19 kan covid-19 kuna cewa covid-19 ko covid-19 ko covid-19 ta zo to kenan ya sa ya ya daga nan ina ina taimaka ma mata kuma na lokacin daman tun kafin in fara aiki a nasa ma lokacin na koma gida wani hutu ina ina ina samu in tafi in ga mutane matasa da kuma in yi magana in yi sharing information tare da su in ci musu ga abin nan muna iya yi sosai dan saboda abin ba saboda mun da ilimi ne dan su ilimi bane ba muna da ilimi sosai a Niger amma ba mu san makaka zumi ya za a yi da shi za ya za a yi da shi kenan shine muka doka kuma yanzu a nasa ma an ka diba nasa duniya duka take take diba duk abin da yanzu da yanci ana ruwa ta da ruwa da magana kuma suna ganin shi a da magana ni yanzu ina na amurka yanzu project din da nake aiki da shi kwanan da a asia ne ina zaune daga daga amurka amma ko indiya nake kallo ina kallon indiya ina kallon nepal ina kallon abin da yake yi kenan daga wannan kuma wannan muna da ilimi muna da muna muna da ilimin shi mun sa abin da yake yi a Niger kenan ana iya taimaka ma kuma duk ilimin da na ɗauka nan ga ina samu ina yi collaboration aiki tare da wanda suke Niger malamai da suke Niger mata ma da suke nijar suke aikin ruwa an saboda in kwatanta musu abin da na koya a nan da
wani menene kololo burin da kike son ki kai misali wani mataki kike so ki kai aikin nan
ina son ilimin kimiyya sosai ma ina son ilimin kimiyya kenan ina ganin kuma yanzu yanzu ma na fara nake shi yanzu na fara akwai abu sosai da ya kamata in yi ina ina ina gudun wata rana a ce na yi aikin ruwa a kowane ƙasa ko a ce ƙasashe da yawa a duniya.
A duniya eh da ya shafi ba. Kin san akan akan maganan fari za ki gaya mana wani abu kamar naga a cikin abin da ke sani akwai maganan drought na irin na fari da ake samu na ƙasa ta ƙabe ba ba noma ba waye kina wani abu akai ko ko kina da magana da zaki akai?
Mm, to. Zaki ga akwai fari wani lokaci.
Akwai shi.
Masu yaki.
akwai shi akwai shi wannan dai zan ce da mun sa abin abin ci gaba zai yi yanzu ne aka fara ganin shi muna ga mun san da nan da shekara talatin shekara hamsin abin karuwa zai yi Dole sai an tashi.
ya kamata mu sai dole sai mun tashi tsaye dole sai mun tashi tsaye yanzu noman mu da muke yi hatsin mu da muke shifkawa akwai mutanen da suke aiki ya kamata mu san wani irin hatsi sun mu samu mu shifka da hatsin nan bayani mu bar ruwa sosai na saboda ba ba abu bane yana iya yin shi mun san da kimiyya tana iya samun yi kina ya kamata mu tashi tsaye mu nemi mu nemi wannan solution To yanzu misali kin ce shekarar ki ishirin da takwas ko?
tara Da tara ya haƙuri da tara. To me kin san mutanen mu kamar yadda na ce bayan da za a yi karaba su da maganar cewa to yanzu ta yi aure? Yanda yana yin to yanzu ta yi aure wannan ko yaya ko karatu kawai. Ina da abin da zaki saboda wani lokaci abin da yasa kike ji ina kawo miki maganar nan yawancin mutanen mu kamar ina tunanin muna amfani da wannan damar.
a sosai ma. Don ma kwafe mutane ko kuma mu ɗaga su ya danganta Sosai ma.
mu su ko mu ciccika su.
mhm, sosai ma haka mutane suke aza mace mace gida a gidan tashi to bani da aure Mhm.
bani bani da aure yanzu always always na Allah ne ko duk lokacin da Allah ya ce zaka yi auren zaka yi shi Mm.
kenan ba wani mutane ba su san auren ba ne ba duka mutane dai duka matan ma da na sani suna aiki suna suna dogon karatu da sauransu ba wani bisa almai ba ne ba kuma in aka diba waɗansu matan da suke ci gaba ya zaka sosai na sa abokane na sosai da na sani da sun ci gaba mata sun sa addinin su sun rike addinin su sosai sun san me suke yi sun rike tarbiyyar su ta kirki Mm.
amma kuma bisi ba bisi ba auren kenan auren sai a ce na Allah ne Mm. Ya danganta.
sanin mutum ya san daga inda ya fito mutum ya kama addini shi na yi da Shi ne kyawu mai muhimmanci.
ko shi ne mai muhimmanci
To yanzu misa- misali ah, lokacin da kike tasowa ana karatu ah, yawanci a sakandare ɗan mata da samari da waye to duk irin wannan ya aka yi bai ɗauke miki hankali ba saboda kamar yadda na ce wani lokaci yarinya ko yaro zai je yana makaranta sa- musamman sakandare kin san kuruciya ce ana jin sha kaza nake a Mhm.
shekara sha kazan nan sai kiga kawai waccan ce budurwa ta a'a wannan ne saurayi na kina da abin da zaki gaya matasa To yan shi mata ne- masu tasowa akan wannan Lokacin ne- ne makaranta ko baki ba saboda ne ne kuma baki ba misali saboda lokacin nan ne uwaye suke tarbiyyar uwaye take da muhimmanci Mm.
sosai don saboda A lokacin lokacin.
da ake tasowa in uwayen ga- uwaye na lokacin da sun samu da karatu ya kamata in yi. duk sun san da wannan abu yana iya faruwa Mm, amma kai da ni da duka in gidan mu an ce muna ya kamata da yayuna da kanuna ya kamata karatun nan ne ya kamata mu yi.
mhm, mu je mu mu nemi ilimin boko mu je mu karɓi nemi ilimin islamiyya aka aka aka tasar da mu haka wannan sauransu an ci mana ba haka bane ba Mm, kuma an kwatanta mana ba haka ba matsi ba matsayi bane matsatsi bane ba suka samu a ciki sun kwatanta mana wannan ilimin bokon zai zai- shine zai zai zai umfane mu ilimin islamiyya ma muna neman shi kuma sun tsaya sun kwatanta mana da wannan samarin da tahiya wani waje da waye da sauransu ba ya amfani mu ba mm, in aka riba ce diba wance haka ta zama haka ta yi kana so ka zama haka a'a mm, idan ka san da wannan abin bai kamata ba kai Yeah.
wannan tarbiyya ita ce take take take take da muhimmanci lokacin nan dan saboda a lokacin da aka riba ana secondary yadda yadda ka ce mutane yan mata suna suna so- Yana rawa.
da- musamman yanzu da ake lokacin social media kana gani Yana ana rawa kaza da ana abin da kaza ana suke kaza yi.
ana ba haka ba ba haka ba Mm, kina ya kamata a ce uwaye sun tashi sun ce ma yaransu ba haka ba ne ba mm, wanda ba- ba ba rayuwa ba ce ba mm, ya kamata ku je ku yi karatu ku je ku nemi karatu ku san abin da kuke yi kuma lokacin da ne mutum mutum yake da dama mm, aka yi ana secondary babu wani matsaloli sosai da Ba kake komai a ana kan.
kana gidan uwayen kana ci da aka ana maka komi da komi to me ya saura babu.
ai sai a ɗauki lokacin da aka samu da damar da aka samu uwaye suna komi a je a nemi ilimi Mm.
kuma a je a koya haka Ya- ya- yanzu daga kusan daga ƙarshe in ce muke a matsaloli a afirka yanzu misali idan ni shugaban ƙasa ne a ƙasar ki ta nijar na ce faji maina yaya za a yi ki taimaka ma ƙasa idan na ce ki ba da shawara maganar ilimi musamman 'ya'ya mata za ki iya faɗan wata shawara ɗaya da in aka bi kila za ta iya taimakawa ai ba shawara guda bane bane ce ban ce ba zan samu shawara guda ta zata yi amma aka bani aka bani damar nan da ya zan yi in samu mata sosai dan saboda ba ni kaɗai ba zan iya yin shi shi in samu ɗan uwana mata su zo su saba tare kuma na san ɗan uwana mata da zan je in nema na san da suke aiki na kirki kuma suna so abin ya sake tare zan yi aiki tare mu samu mu samu duka mata su zo su zo su zamna tare su ce wannan matsala ce wannan muna iya sake ta
haka lokacin nan sai mu sake abu masu ba mutum da yana magana bai yi baƙaƙen mutane misali da muka fito daga afirka mafi yawanci musamman masu magana da hausa kina ɗaya daga cikin wanda ake lissafi yanzu musamman kwanaki haka fam a social media ga wata nan alasa yan niger har yan najeriya suna alfahari da kasancewar ki a can shin kina tunani bayan Nijar akan wasu kasashen da suke kewaye da musamman waɗanda kika san cewa kila suna nan suna tunanin kin ja musu daraja saboda kin samu aiki a babban wurin da ba a tunanin baturiya ma in ta samu sai an mamaki bare wata ɗaya wata ƙasa.
To na samu dai mutane suna aiko ni messages from, from like duka kasashe sosai na Afirka don saboda ko ni ma yanzu na diba ba Nijar ba kare ba muna Amurka ni yan Nijar ce amma dai aka diba wani mutum ya ce min yan Nijeriya ce ko wani Bahausa ba wani Bahaushe ko wata Bahausa ce zan ji daɗi ko kuma ka ce wata baka ce ta zama zan ji daɗi don saboda zai canza yadda mutane suke ganin mu. zai canza yadda mutane musamman a kasashen nan kuma a kasashen gidan ma mutane sai su ce ha muna iya yi mu ma muna iya yi dan saboda aka diba a nan kasashen mutane suna aza ba mu iya yin wanga ayyukan ba mu da ilimin da zan mu kai can ba mu da matsayin da zan mu kai can ba mu da halin da zan mu kai can amma tun lokacin da mutum ya gani mutum kamar shi ya kai can sai mutum ya fara cin ma kan shi gidan ma na iya tafiya ko kuma mu ma muna da ilimin nan ba ma ba kowa ba sai ya zo na yanzu ya aiki amma ko da yana zaune a Nijar sanin da akwai wata yan Nijar da take can yana zaune a Nijar sai ya ce ko kuma a sauran kasashe sai ya ce a akwai wata mace da take ta ta tafi can kenan muna da ilimin nan muna iya kuma ba ma Nijar tunda yanzu in nan ta waje ba wanda ya sanya Amurka ni yan Nijar ce dan saboda kasashen sauran kasashen Afirka dole suka shi daɗi don su shi daɗi kuma a afirka ce su nan gani suke a afirka ce gani suke ma ai kasa ɗaya ce mu afirka
haka ba eh da akwai wanda na ce mai kasa hamsin da hudu ne dinga mamaki haka ba haka su aza afirka ne haka suke ganin ma afirka kuma yana so yana canza irin irin wannan abu yana canza yadda yadda ake ganin mu a wannan kasa yana canza tunani yana canza tunani sosai ma amma yanzu misali wani kalubale da da na ce miki na karshe amma kalubalen shine akwai akwai abubuwa da yawa za ki ga cewa kamar misali likitanci kamar aikin ku na yanzu wannan harkar ruwa din a harkar ai har aikin soja za ki ga anan kasar mata duka suna yin shi kina ganin in aka tambaye ki aka ce a Afirka akwai ayyukan da ya kamata mata su da wanda ya kamata kasi za ki ce ne ban ce mata suna yin da abin da suke so ya kamata mu samu lokacin da mun je mace ya kamata mace ta zaba abin da take so ta yi ba ma ce ba yanzu mace ya kamata ta yi kaza ko namiji ya tana abin da mutum yake so ya yi don saboda aiki wahala gare shi in san da aiki amma in abin mutum yana yin abin da yake so sai abin ya zama mishi da sauki ya zo mishi da sauki ko amma in aka tura ka tilas aka ce baka sai kayi wani aikin da wahala za ka doke shi kuma aiki wahala aikin kimiyya wani aikin duka wahala muna shan wahala sosai mutum mace ta samu abin da take so kuma yanzu ma ni nake ganin duk abin da mutum yana da ilimi ilimi wannan mun san da ilimi dole ne mutum ya samu ilimi ake a sami ko ilimin boko ne ilimin islamiyya ne ya kamata mata don saboda mu canza ra'ayin da ake mutane suke ganin muka ba a kasan afirka ya kamata mu kanmu mata mu je mu samu ma kanmu ilimi mu gane miya addini ya ce miya boko ya ce in ya so bancin shi in macen tana so ta yi aiki wannan ya yi gare ta aikin ta zaɓa mata abin da ke so ta yi.
Ko aikin za ta yi ko daɗi ilimin.
O wannan za ta yi tana da ilimin ta ta ce wannan shi nake so na san duk abin da nake so in yi. Amma wannan auren zamna gidan mijina shi nake so in yi.
sai ma ta sai ta je ta yi eh sai ta je ta yi sai ta je ta yi kenan ni ra'ayina ta a bar mata abin da suke so su zaɓi abin da suke so su je su nemi ilimin ilimin ya ba su shi in so sai su zaɓi abin da suke so su je su wayanda suke tunanin kila yanzu tunda kina America ba ranar da aka san zaki bar kila America za a yi su to ai matsalar za ta dawo za ta dawo dan mu ana gaya mana to na san bare kuma ku yan kimiyya ce to ana za ta dawo Nijar za ki iya kowa da kyau ma ni da gani na da magaram da magaram da magaram tun da saboda nan a nan girma a nan girma yanzu aka ce gari gari da kasashen da kada na tafi na yi kasashe da yawa da na zamna ji yake da lokacin na bar da magaram nan da magaram na girma da magaram na karatu na ne zamna dukkan dukkan duniya ta a lokacin da magaram ce ban saba ko ta duniya wanda ya wuce gani kike iya nan ne eh nan ne ta tsaya nan ne ta tsaya ba sai ba ko duniya take take take na ana ana da cin duniya bacin da magaram to da na bar shi na bar da magaram na tafi ina iya barin kowane kasa da saboda na bar kasan da kasan da za a ci da kakata take nan da ka taso da inda an da antinka da suke nan da kowa da kowa da kowa da kakata na san nan mutane ko ina ina tafiya na san ina ne na bar nan na tafi ko ina ma na tafi ina koma nishar na koma nishar amma na koma nishar inji da ke na koma zamna a da magarin ba a babban birnin nishar ba.
Eh kina son gida.
Ya ina son gida.
Zan iya yadda saboda kin san an ce wai dan kuka shi ke jawo wa shi jifa. Zan iya yadda da magana ki saboda mun yi hira da Halima Jimarau. Halima Jimarau ta zo ta yi aiki a Amerika shekara 20 ta koma yanzu Nijar ta zama manomiya. Zan iya yadda da magana ki tunda mun samu ɗaya ta yi. Amma mazan za mu je nemo in ji waye iya komawa bari in je. To yawa yawa wannan in kina huta tunda dole akwai hutu bayan aiki akwai sararawa shin me kika fi kallo kamar misali fina-finai a'a waƙoƙi kike ji a lokacin hutawanki ko hutu kina hutu me kika fi na jin daɗi ina ina ina karanta um, book sosai littattafai sosai na, na labarai novels ko ko a uh, na na tarihi tarihin tarihin duniya da mutanen da ina son gani na saboda ina da ina ina ina ina da son in ƙara ilimi kuma ina son gani kakanin tarbiyyar duniya inda dan saboda yadda na ce a da da muka nan ne nan ne duniya ta na bar nan na ga akwai wasu duniya na ga tarbiyyar ma a cikin duniya sakiya take daga kafin wancan garin ko ina to kina ina son gane kakane abin ya canza kakane mutane suka suka samu ga tarbiyyar kuma ina, ina karanta littattafai saman kan uh, wata na kawai labarai labaran duniya kuma mutanen, mutanen da da sauransu ina kallon ina kallon fina-finai sosai
na Hausa ko na ina ina kallon fina-finan Hausa ina jin waƙoƙin Hausa ma sosai don saboda to to yanzu da bari rufe da wannan ni da na zo Amurka na bar Najeriya kamar yadda kace garin ka nan ne ka sani kake ganin nan ne kaɗai iya duniya. Ƙauyancin da na yi shi ne in na ga motutunan nan gadoji wata ta shiga wata motoci biyar a nan biyar a can ce sai in ce hai Legas din ne. Ke da kika bar garinku kika shiga irin su Faransa su Italiya su Morocco su nan Amurka. Za ki gaya mana ƙauyanci ɗaya da kika taɓa yi kin yi?
sosai ma sosai ma za a yi kauyanci sosai kauyanci sosai don saboda yana aikin ruwa zan ce lokacin da na bar kasa da na bar da magaram na zo na zo mamaki na sai ruwa a kullum akwai ruwa a famfo don saboda da magaram babu ruwa a famfo bai dauki ya san kila sai an kawo daya a wata sai ka ce yayi an kawo
ruwa bai dauki ruwa bai dauki ko lokacin da kan bude famfon ka akwai ruwa ruwan dai shi kika wa kawancin shi tunda shi akwai shi ne zan faɗi yanzu amma akwai abu sosai da muka yi da muka yi amma ka san da akwai garin da in ka kunna famfo kullum akwai ruwa akwai ina fatan ganin haka a Nijar wata rana ko Afirka insha Allah muna kai mun mun ai ai ai komi da komi da wanga kinshi mun yi mun kai lokacin nan a Nijar daga ƙarshe akwai abin da ban tambaye ki ba za ki faɗa mana akwai abin da ke son ki faɗa ki amfani da wannan damar kila sako ko Nijar ko masoyanki ko mutane da suke magana a kanki kina da sakon da ban tambaye ki ba zan ci ma matasa kawai su nemi ilimi ilimi shine mabuɗin shine zai samu gane duniya shine zai samu mu canza rayuwarmu mu nemi ilimi ilimin duka biyu na bokon da na da na addinin da na komai da kuma duk abin da muka samu ilimi dai yana da yana da daɗi ilimi zai samu gane ma duniya kuma cikin neman ilimin su nemi ilimi na kirki kasance ina ɗauke ma ɗan kaɗan ya isa ɗan kaɗan bai isa ayi ayi mai yawa ai mai yawa a mai da karatu a mai da hankali ai karatu sosai kuma ai karatun da zai sa mu ci gaba kuma kan mu manta da inda muka zo kan mu manta da kasashen mu suna bukatar mu kasashen mu ya kamata mu canza mun zo din kenan muna yi muna leka eh muna yi muna leka kuma muna muna yi mu taimaka ma yan baya dan saboda inda muke yanzu mutane suka yi kokari dan saboda in zo yanzu ni gaban yanzu a ce mace da mata da na nishar su ba aiki suka sa ni ma aka bani damar wuta daga gari muna zo mana kinan ni ma ya kamata in taimaka ma yan baya don saboda mutum bai kamata ba ce shi kaɗai ne yake nan kuma shi kaɗai ne yake da komi mu an samu cikin cikin cikin da mu mu muke tare da mutane muke kenan ya kamata mu taimaka ma mutane haka To na gode sosai Fajin Maina sai in ce Allah Ubangiji ya baki sa'a kuma ya ba wa duk Amin amin Amin.
Ci gaba da kokari kuma muna alfahari da ke. Na gode.
Amin. Na gode ni ma. Na gode. Sannu. Assalamu alaikum. Alaikum assalam.